بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha uku ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda ya dace da sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya na'am na bokon ne aka kuskure? takaddaku ashirin da nawa gaya mu sha tara ko ni dai kawai dai na faɗa saboda ni na ga an rubuta an bani amma jikina sai ya bani ba haka bane almuhim yau ashirin ga wata ko sha tara? am? ashirin ga watan jimadul akira shekara ta 1438 hijiriya wanda shine ya dace da nawa sha tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na ɗari da ashirin da biyu a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bidawa na sheikh Dino albani allah ya ji kansa rahama yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala za mu tattauna ne akan wata matsala guda ɗaya ba guda biyu ba sai dai abin da zai biyo bayanta shin ya halatta mutum ya haɗa kayansa ya ƙulla jaka ya yi tafiya mai nisa don ziyarar wato wani masallaci a duniya ko bai halatta ba ko dai a yi biza ko ba a yi biza ba ko a hau jaki ko a hau mota ko a hau jirgi na ƙasa ko na sama musamman don kai ziyara wani masallaci idan na ce masallaci to mu tsaya akan maganar masallacin ina fatan muna fahimta jayyid malam ya ce ya kawo matsaloli na masallaci to amma so yake kulla alakar maganar da waɗanda suke haɗa kayansu su kai ziyara ta musamman zuwa wasu ƙabarruka zuwa wasu ƙabarruka na wasu mutane sanannu ko malamai ko kuma manyan mutane to shine malam yake cewa asafaru safaru ilaiha abu na goma sha ɗaya kenan ko wato yin tafiya musamman don zuwa wani kabari daga cikin kabarurruka me yasa ya kawo shi kuma ya kawo maganar masallaci saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama an binne shi dab da masallacinsa katangar kabarinsa tana jikin masallaci kun fahimci wannan da kyau ko so da aka ce a je ziyara ba kabarin aka ce a je ziyara ba a haɗa kaya a yi biza a tafi ba kabarin aka ce a je ba masallacin aka ce idan ka je masallacin ne sai ka karasa kabarin ina fata ana fahimta ya tafi kasuwa asali kasuwa ya je siyayya da ya je kuma sai lokacin sallah ya masa ashe akwai wani masallaci a cikin kasuwa sai ya tsaya a masallacin sai ya sallah yanzu a nan gurin asalin tafiyarsa dan waye don ya je kasuwa ne amma dai bayanin zai fito nan ciki kaɗan insha Allah malam ya ce wa fihi